Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. Mabiya wannan tashar mai albarka wato Makaranta TV. Makaranta TV YouTube channel tasha ce wadda aka ƙirƙiro ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ga masu jin yaren Hausa. Kuma kada ka ce a ta yaya zan yi koyi yaren Faransai ta YouTube. Kar ka damu dan uwa, ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa da izinin Allah subhanahu wa za ka koyi yaren Faransai cikin sauƙi kada ka manta a kallon fina-finai ma ana iya koyon yare ba tare da wani yana fassara maka ba in ka bibiya ka sa niyya za ka yi ka ƙoƙari ka koyi yaren balantana ka samu ma wanda yana fassara ma da yaren da kana ji insha Allahu cikin yardan Allah za ka koyi Faransai Bonjour, je vous salue tous les abonnements de cette chaîne Makaranta TV. To za mu fara shiga cikin darasinmu ba tare da ɓata lokaci ba. Yau za mu yi amfani da kalmomi wajen babana da mamana da 'yar uwata da ɗana da dai sauransu. wanda da muka yi darasin baya da su sun san me ake kiran baba ko mama ko wani ɗan uwana abin da ya shafi dangin mace da namiji duka sun sani da wanda suke sabbi ma babu matsala insha Allah tafiya tana nan a gaba inda da rai insha Allah to darasin mu na yau za mu fara mon père et à la maison mon père et à la maison. Mon père est à la maison. Mahaifina yana gida. Mahaifina yana gida. Mon père mahaifina. Maison shine gida wato ana nufin babban gida kenan da jama'a. Ɗaki a cikin darasin da ya wuce mun yi ɗaki shine shamur gida kuma na fami haka na dangi shine na cewa maison mon père est à la maison mahaifina yana gida ma mère est occupée ma mère est occupée mahaifiyata tana aiki wato ga wanda suna jin Faransai kaɗan kaɗan ko kuma da yawa sun san aiki ana cewa travail to occupe wannan kamar mutum ne wanda lokacin da yana kan wannan abun ko kuma a halin da yake ciki ba zai iya baka kowace amsa ba don ya shagaltu da abun da ke gaban shi ɗin ya shagaltu sosai sai dai za ka ba shi ɗan mintuna zai iya baka amsar eko a'a to shine mun ɗan duba haka za ku ɗan yi mana haƙuri a cikin hausa ɗin ba mu samu wannan kalmar ba to tunda mutum ya shagaltu da wani abu mai yawa watakila aiki ne na shi ne mun sa kalmar aiki ma mère ta est occupée tana aiki wato busy kenan da english ana cewa busy mahaifiyata tana busy ma mère est occupée mahaifiyata tana aiki. Mon fils est célibataire. Mon fils est célibataire. Mon fils yarona est célibataire. Gauro ni. Gauro ni. Mon fils est célibataire. Yarona goro ne wato wanda bai da mata shine goro ko wanda bai da mata kenan mon fils yaro na est célibataire goro ne idan ka ce mon fils to yaronka kenan za ka yi haɗa da kowace kalma mon fils intelligent mon fils gentil shi monfis ɗana celibatar gauro ne yaro na gauro ne maser maser est mariée ma yar uwata ta yi aure Maser e marie ’yar uwata ta yi aure. Maser ’yar uwata. marie shi ne aure, marie aure ko ka ce mariage duka ɗaya ne. aure, marie ta yi aure. Je Je change. Je change. Kana so ka canza. Ka canza kala. Ka zo wani guri kana so ka zama kyakkyawa, mai haske, ko kana so ka canja ka zama mai kuɗi, ko kana so ka canja ka zama ilimi. Change ne canji. Je change. Je change. Zan canza. Insha Allahu a nan gaba. Je vais changer. Je vais changer. Je changer. Ina so in canza. Can je change. Zan canza. Nan kuma je shanje changer. Ina so in canza da wani zuwa lokaci in zama mai kuɗi, in zama alhaji, in yi ƙiba. in sa sutura mai kyau ina so in canza yanayin da nake ciki yanzu j'ai changé j'ai changé j'ai changé na riga na canza j'ai changé na riga na canza kenan mai yiwuwa na zama mai kuɗi ko kuma na zamto mai ilimi ko na zama sarki ni dai na canza change change shine canji to za ka iya fassarawa change change je change il change duka za ka iya fassarawa je change je change je vais changer to a duka duka darasinmu yau insha Allahu da dan Allah nan ne za mu dakata Allah ya sa ana amfanuwa da abubuwan da muke koyarwa kada a manta da alamar like da subscribe idan kai farkon zuwa ne da ƙararrawa kuma a taimaka mana don Allah da shiya zuwa ko group na whatsapp ko facebook don mu samu ƙarin subscriber da ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da darasi a wannan tashar muna godiya sosai ga subscriber wannan tashar ba mu san abin da za mu ce muku ba sai da mu ci Allah ya saka muku da alkhairi